Jama'a Assalamu alaikum sunana Fatima Jibrin barkamu da sake saduwa a sabon bidiyon ko in ce a bidiyon mu na yau. Idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon ta zarar mun ɗora. Yau ina ɗauka muku da bayanai ne akan abubuwan da za su dinga faruwa idan aka samu rashin kamancecenuwa na tsarin rayuwa tsakaninka da abokiyar zamanka ko tsakaninki da mijinki ko tsakanin saurayi da budurwa saboda zamantakewa ya yi daɗi. Ana buƙatan ba duka ba, ba dole sai duka abubuwan da ake buƙata abin da nake so shi ɗaya ɓangaren yake so ba. ko abin da kake so ita take so shi take so ko abin da take so shi kake so ba lallai sai an samu ɗari bisa ɗari wannan abubuwan ya zama daidai komi naku daidai abin da kake ki tana kin shi abin da kake so tana son shi ba sai an samu ɗari bisa ɗari ba yana da kyau wani lokacin ma a ɗan samu bambancin ra'ayi akan abubuwa amma kada bambancin kuma ya zama da yawa Eh, abin da yasa na kirkiri wannan bidiyo shine saboda akwai zaka ga ma'aurata ko kuma saurayi da budurwa ne suna soyayya amma babu wani abu da ya zo iri ɗaya a rayuwarsu maybe shi yana son kallon tv ita kuma ta fi gane ta karanta littattafai maybe novels na hausa ko karatun jarida ya fi mata kallo to kaga mata da miji ne an zauna wuri ɗaya kai kana kallo ita tana karatu za ga gidan zai yi wani iri zai maka wani iri ƙila kuma kai kana son kallon ƙwallo ita kuma ta matsa ne mai kallon kwallo ka gane akwai gidan da na je na ga tv guda biyu a falo ɗaya abin ya ɗaure min kai fiye da yadda kuke tunani ba wai kishiyoyi bane a gidan ba fa a'a mata da miji ne a gidan a falo ne amma TV guda biyu kowa wai yana kallon nashi me ya kawo hakan wai shi yana son kallon kwallo ita kuma ba ta son kallon kwallo so lokacin da yake kallon kwallo ita kuma tana kallon wani abu ne daban wanda ra'ayinta ya yi mata wani wani irin zamani za a fahimta idan aka ga TV biyu a gida aka ce a'a wannan yara suke kallon wannan wannan kuma ni da mijina muke kallo wannan zan iya yin uzuri amma shi ma idan na gansu a tare a tebul ɗaya zai yi min wani iri zai zama wani irin abu ne ku kuna kallon can ku tilasta ma yara suna kallon wannan kuma tibin nan suna wuri ɗaya To abin da ya faru a wancan gidan kenan. So yana da kyau mutum ya kiyaye irin waɗannan. Abin da zai faru idan aka samu irin wannan